muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala ta ibn abi zaid al khairawani rahimahullahu ta'ala Darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafi na muqaddimar risala sharhin janar jalad dani shi ne darasi na talatin kina yau insha Allah subhanahu ala, za mu fara farkon darasinmu na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi malam yana bayani dangane da imani da ƙaddara da matakai na imani da ƙaddara malai kawo bayani cewa wani hidayatu hidayata ne shirya ta kasu gida biyu ta ɗaya daga cikin kasuwar ta biyu hidayatu dilalati wal irshad shiryarwa ta dalili da kuma ainihin lurarsuwa ko shiryarsuwa a yi ma sababi da dalili na samun shirya wa hasilatun li ahad wannan kuwa tana iya samuwa ga kowane guda baka san abu ba a yi maka bayani ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan bayani ya zama ma dalili na shirya wa hidayatul tawfiq na biyu shiryarwa ta muwafaka daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ita kuma wannan shirya ta hidayatul tawfiq wa hiya hasilatun liman sha Allahu hidayatu wannan tana tabbatuwa ne ga wanda Allah ya so shiryar da shi wanda duk Allah ya so shiryarwa to hakika ba mai iya ɓatar da shi kuma shi a shiryayye shi wanda Allah ya shirya daga cikin dalilan shiryar nan ta farko na yi ma dalili ka shirya ma'ana a karanta sheka ka gane a yi ma bayanin abin da baka sani ba ka san shi da kana akan bata ka sauka ka dawo akan shirya ko ka dawo akan abin da yake daidai kuma kan abin da yake sawaba shine qaulul a azza wa jalla waɗin Allah makwayi mai girma li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah maɗaukake ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakika lalle kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ma'anar wannan hakika kai babban manzo wato kana kiran kowane mutum guda daga cikin al'ummarka zuwa ga biyar hanya madaidaiciya wannan wanda duk Allah ya ma muwafaka ya karba kiranka ya so ya shirya da shi sai ya shirya a dalilin shiryar wata ta yi wannan dalili na cewa wato abin nan shirya ta kasu gida biyu akwai wadda za ka samu dalilinta akwai kuma wadda muwafuka ce daga wurin ubangiji halin wata ala? to dalili na ita shirya ta biyu shi ma faɗin ubangiji ta'ala ya zo yana fayyace ta inda Allah ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hakika kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka iya shirya wanda kake so a'a Allah shine mai shiryar da wanda ya so wannan kuwa ta sauka ne a dalilin da abu talibi kanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifin Ali ibn Abi Talib ba shi da lahiya rashin lahiya ta rasuwa gashi ya kwanta lokacin wasu manya-manyan kafirai guda biyu sun zo tare da shi sun zauna tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ce mai ya'an kula ilaha illallah kai kana mai dina ka hadu wannan kalma ta ilahi wa hadu laka bi a'udallah ta maka dalili a wurin Allah wannan wadin da in shi ya zama dalili a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala da zaka samu ramar Allah Waɗannan miyagun gumbayi da suke zaune tare da shi suka ce atargabu abdullahi abdul muttalibi yanzu don kaga halin da kake ciki za ka yi kyamar addinin abdulmutsalibi duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa magana ne waɗi wannan kalma sai su dawo suna kwanko kuma mishi cewa yanzu don kaga halin da kake ciki za ka dawo ka yi kyamar addinin abdulmutsalibi da aka abu talibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fata da ƙauna da buri ne ya mutu yana musulmi to amma hakan bata samu ba a Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya cewa innaka la tahdi la tahdi man ahbab walakin Allah hadi man yasha tunan ya mutu akan addinin Abdul Muttalib addinin Abdul Muttalib kuma ba addinin Allah bane don haka Abu Talibi bai mutu yana musulmi ba masu da'awa na cewa ya mutu yana musulmi da wasu ba ta da dalili don ƙur'ani ya tsare sai malam ibn abi zai da kai rawani ya ce a cikin asalin littafinsa ko a cikin asalin ita muƙaddimar ta risala قوله الباعث الرسل إليهم al-hujja alayhim Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzanni zuwa ga al'umma saboda tsayar da hujja a kansu, idan Allah bai aiko manzanni ba a ranar alkiyama ta tsaya, sai al'umma su ya Allah baka aiko mana da kowane irin sako ba, to amma ga shi Allah ta'ala ya aiko manzanni da aka yanzu kenan babu wata hujja da aga wani a ran lahira cewa ba a aiko manzanni ba kuma aiko manzannin ga da Allah ya yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya yi ma bayi ne na cewa ya aiko musu da manzanni ya saukar musu da littafai saboda su samu shiriwa zuwa ga hanya madaidaiciya da kuma su samu ita daga cikin duhun kahirci zuwa ga hasken imani da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma saboda Allah ta'ala ya kawa musu hujja a ranar alkiyama cewa ya aiko manzanni. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa at hakika ko wace al'umma mun aika mata da manzo Ko wani manzon da ya zo inda al'umma shi to da da yake yi Ali ibudullah cewa ku bauta ma Allah wa shalibu tagut ku kaurace ma daguti aga daguti malamai sun yi kokarin fassara shi da karkasa shi daga cikin malamai akwai wanda ya ce wa tagutu amun Ɗabutu ya haɗe fi kulli ma ubida ala wajen la'ab duk abin da aka bauta ma bisa ban ƙasa da ba Allah ba to ya zama ɗabutu, wa rabiya bil ibada kuma ya zama ya yadda da wannan bautar da ake masa min ma'budin aw matbu'in aw maqa'in biye da kaso ka fassara shaydan ma ɗagutu ne sannan mai hukunci a zalimi ma ɗagutu ne ma'ana mai hukunci da hukuncin da ba na Allah ba kuma ya yadda cewa hukuncin da ba na Allah ba ya yi na Allah shi ma ɗagutu ne haka gunki ɗagutu ne haka iblis shi ma ɗagutu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا نوي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما معي ba. gabanin zuwan kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani manzo wace mun yi aike zuwa gare shi cewa hakika tabbas ba abin bauta da gaskiya sai ni in ji Ubangiji ta'ala saboda haka ku bauta mini ne kadai aka duk dai a dalilin cewa Allah ya aiko mana manzanni ubangiji ta'ala ya ce rusulan na wa mundirin mun aiko manzanni suna masu bishara da aljanna ga muminai suna masu gargadi da wuta ga kafirai ya Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun don kada ya kasance ga mutane ga ubangiji zai zama suna da wata hujja ba da rusul ban ci aiko manzanni idan tun da Allah ta'ala ya riga ya aiko manzanni magana wani ya samu wata hujja a ranar alkiyama to ba shi da ita hujja ka kawai shi ne biyar abin da manzanni suka zo da shi sannan manzannin nan ga baki ɗaya Allah ya aiko babban manzo wanda ya cika makin annabancinsu da manzancinsu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shari'arsa da share mai yawan shari'o'in da so ka zo da ita saboda haka annabin ƙarshe babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi akan kowa imani da shi da ba da gaskiya da shiya da kuma biyan littafin da ya zo da shi na alkur'ani wa in min ummatin ubangiji ta'ala ya ce babu wata al'umma illa khalafiha nazir wace an samu akwai mai gargadi a cikinta babu wata al'umma da Allah ya tayar wace Allah ya aiko musu mai gargadi ba annabi wanda zai ainihi kira su zuwa ga shari'a wanda zai aza su bisa ga hanyar Allah wanda zai aza su bisa ga bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ubangiji ta'ala ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin da yawa mun aiko manzo a cikin al'ummomin harko al'ummomi na harko harko kamar jama'ar annabi nuhu aga Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu manzansu da ya ɗau kusan tsawon shekara ɗari tara da hamsin yana kiransu zuwa ga addinin Allah amma duk duk abin da annabin Allah Nuhu alaihi salam ya samu na waɗanda suka ba shi gaskiya to duk ba su kai su ɗari ba a cikin waɗannan shekarun ɗari tara da hamsin da yana kira zuwa ga addinin Allah saboda haka imani da manzannin Allah shi ma yana daga cikin asalin imani haka kamar wada imani da littafan Allah yana cikin asalin imani dole na ya zama gaba ɗaya ka gama gaba ɗaya ka yadda ka aminta babu wani ja da baya saboda su mazanin Allah nan ga baki ɗayansu waɗanda Allah ta'ala ya aiko akwai waɗanda Allah ya zo ya ba da su a cikin alkur'ani ma'ana Allah ya kira sunansu akwai kuma waɗanda Allah bai ambaci sunansu ba a cikin alkur'ani hatta ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda Allah ya ambata masa akwai waɗanda bai ambata ba minhum man qasasnahum alai daga cikin su annabawa akwai waɗanda muka baka labari wa minhum man lam naqsus alai wasu kuma ba mu baka labarin su ba sai ubangiji ta ya ce ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك hakika mun aiko manzanni gabanin zuwanka kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin su akwai waɗanda mun ka baka labari game da suwa akwai kuma waɗanda ba mu baka labari ba game da suwa jimla ga baki ɗaya na waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na annabawa da manzanni a cikin alƙur'ani su ashirin da biyar ne ya zo a cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su su goma sha takwas cewar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha ubangiji subhanahu ya yace waccan hujja ce da muka bayar ga annabin Allah Ibrahima akan mutanensa mun bashi hujja mun bashi dalili akan mutanensa narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar wanda muka so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani ubangiji subhanahu wa ta'ala mai masani ne kuma mai hikima sai Allah ta'ala ya biyar da cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub bayan da muka bawa annabin Allah Ibrahim da ishaq wanda ba annabi ne wa yaqub da kuma yaqub kullan adaina kowanne mun shiryar da shi daga cikin waɗannan da muka bashi wa nuhan hadaina min qab annabi nuhu Allah ta'ala ya ce mun shirye da shi gabanin haka shi ma annabin Allah ne manzon Allah wa min zurriyatihi yana daga cikin zurriyarsa shi annabin Allah Ibrahim Dawudu wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin ubangiji ta'ala ce. yana daga cikin zurriyarsa shi annabin Allah wato Ibrahim akwai Dawud da Sulaiman da ayuba da Yusuf da Musa da Harun kamar haka Ubangiji ta'ala ya ce muke tseratar da waɗanda suka kyautata masu bin Ubangiji ta'ala wa zakariya wa yahaya wa isa wa lesa haka kuma akwai annabin Allah kariya, da annabin Allah Yahaya da annabin Allah Isa da annabin Allah Ilyasa kullun min as-salihin dukkan waɗannan da aka ambata suna daga cikin salihan bayin Allah managarta saboda kowane su annabi na kuma manzo wa Isma'ila wal sa wa Yunus ولوطا وإلياس هكذا إلياس to zakariya wa yahaya wa isa wa iliyasa ba wa iliyas kamar da na ambata ba wa iliyasa da annabin allah iliyas dukkan kuma suna cikin malagartan baye wa isma'ila wal yasa wa Yunusa wa aka akwai annabin Allah Ismail da annabin Allah Aliyasa da kuma annabin Allah Yunus da annabin Allah Lut wa kullum faddalna alal alamin kowanne daga cikin waɗannan annabawa mun fifita shi kan mutanen zamaninsa talikan da yake rayuwa da zuwa sauran waɗanda ba ambata ba wanda za su cika zama ashirin da biyar wato su ne Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi wa Adam wa Hudu wa Shu'aib wa Salih wa zulkif wa Idris idan ka kammala sha takwas da bakwai sun zama su ashirin da biyar kenan wato ga baki ɗayan annabawan Allah da manzannin Allah waɗanda Allah ya ambata cikin alkur'ani su ashirin da biyar ne kawai tare da cewa annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ne sannan waɗanda an manzannin Allah cikinsu annabi ne manzo su ɗari uku da goma sha uku a wata ruwaya wata ruwaya kuma ta nuna ɗari uku da goma sha biyar wata ruwaya ta nuna su ɗari uku da goma sha bakwai amma dai ruwaya da ta nuna su ɗari uku da goma sha biyar kamar ta yi ƙarfi daga cikin ruwayoyin da suka zo suna bayani to su ɗari uku da goma sha biyar Allah ta'ala ya ambaci guda ishirin da biyar kawai a cikin alkur'ani kaga wato kusan ɗari biyu da tisa'in wanda yake annabi ne manzo ba ambaci ambaci sunansu ba ga baki ɗaya jimla kuma annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wasu Allah ya labarta ma manzon Allah wasu hatta ma manzon Allah bai san su ba salawatullahi wa salamuhu alai saboda haka Abin da an wajibi shine yin imani da manzannin Allah da annabawa ga baki ɗaya waɗanda aka ba da labarin da waɗanda ma Allah bai ba da labarin su ba don haka da ka ƙaryatar da guda kamar ka ƙaryata su ne ga baki ɗaya don haka wajibi ne ya zama mutum ya gaskata waɗannan annabawa ga baki ɗayansu kamar wada Allah ya ba da labari ɗaiɗaiku daga cikin waɗanda aka aika ma annabawan sun ƙareta kazzaba qaumu nuhin al-mursalin kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙareta manzannin Allah kaga kuma manzo guda aka aika musu shine annabi nuhu alaihi salam amma sai Allah ta'ala ya ce sun karyata manzannin Allah saboda karyata manzo guda wato kamar duk karyata sauran manzanni ne ga baki ɗaya. aka Allah ta'ala ya ce kazzabat adunil mursalin adawa sun karyata manzannin Allah kazzabat samudunil mursalin samudawa sun karyata manzannin Allah kazzabat qawmu lutin mursalin mutanen annabi lut sun kare zaman zannin Allah kaddabat ashabul aika kazzabat ashabul aikatil mursalin aka mutane na sarkakiyar itace wanda a cikin wata kumci inda wata rijiya take su ma da Allah ya aika musu manzo sun kare zaman zannin Allah nan Allah ta'ala bai ambaci manzo guda kawai ba a'a manzannin Allah tunda an aika manzo sun karyata shi kamar duk sun karyata manzannin Allah kenan gaba kamar mutumin da ya yi mutum aya guda ta alkur'ani kamar ya karyata alkur'ani ga baki ɗaya kenan saboda haka manzannin Allah lalle ne ya zama mun yi imani da suwa ga baki ɗaya babu wani guda wanda za mu ɗebewa a gaba ɗaya mun yi imani da manzannin Allah sai dai da ƙarshe za mu kankance da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa shi a cika makinsu kuma shi a shugabansu kuma shi ya zo da littafin da ya share mai yawan shari'o'in inda su wa'ancan annabawan suka zo da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani game da shi wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhar Rasulu balligh ma unzila ilayka min ya kai babban manzo ka iyar da saƙon abin da aka aiko ka na daga wurin ubangiji haka ubangiji ta ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak iya kai annabi dan me kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka a lokacin da ya haramta ma kansa ɗaya daga cikin matarsa ko kuma matarsa ta zuwa jik don neman yardar matanka haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa wasu fi kitabi musa ku ambaci littafin annabi musa ko ka ambata ma mutanenka wato littafin annabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya kaga hakika shi annabi Musa ya kasance mai tsarkakewa mai ikhlasi kuma annabi ne manzo aka ya ambaci annabi Isma'il wa kurfil kitabi Isma'il innahu kana siddiqan innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya to duk dai wannan yana tabbata muna akan zaman annabawan Allah da manzannin Allah masu gaskiya kuma masu yi da saƙon Allah kuma ya zama wajibi a kanmu a kan mu yi imani mu ba da gaskiya ga manzanni gaba ɗayansu Imala ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala yace summa khatama ar-risalata wan nazarata wan nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan Allah ya kammala manzanci da gargaɗi da annabci da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ja'alahu akhiral mursalin yasa ya zama ƙarshen manzanni bashiran wa nazira yana mai bushara yana mai gargaɗi wa da'iyan ila yana mai kira zuwa ga addinin Allah bi idnihi da izinin ubangiji wa sirajan munira kuma shi annabi wata hitila ce mai huruwar haske wa an zala alaihi kitaba ulaqim kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da littafin sa littafin nan wanda yake kyautatacce wa shara'a bihi dinahu alqawim kuma ubangiji ta'ala ya yalwata addinin sa a dalilin babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa adabi المستقيم كما kuma ya واتو wato da hanya madaidaiciya da shi wannan babban manzon nashi Allah ya sa annabi ya zama dalilin shari'ar mai yawan mutane da ba su san Allah ba suka san Allah da ba su karɓi musulunci ba suka karɓi musulunci da suke cikin duhun kayanci suka dawo zuwa ga hasken musulunci da suke akan bata suka dawo a kan shari'a suka zama mutane na gari kuma garsa kuma waɗanda an samu ruwayoyi na addinin daga hannunsu To kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gabar da malam ya ambata cewa Allah ya kammala manzanci da aikuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan darasin namu ne wannan zai dakata sai kuma darasi na gaba wanda shine darasi na 32 insha Allah Allah ya muna muwafaqa da dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an Allah ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk